الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام تقولي باتر وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غيرك دفعتك اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ta muna nan ci gaba da karatunmu a jiya mun kwana ƙarshen suratun ɗori saboda haka suratul najami ita ce darasin mu a yau an kira ta suratul najami saboda fara da ta yi da annajam saboda haka aka kira ta suratul najam Allah ka ƙara mana haske ga rayuwarmu ka ƙara mana ci gaba mai amfani ga rayuwarmu ka sa mai kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makomanmu in kiyama ta yi

mai Allah yana rantsuwa da tauraro idan hawa in ya sauri wato ya duko daga sama ya yi ƙasa-ƙasa lokacin da zai ba da fa'ida mai yawa ma dalla sahibukun abokinku muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai ɓace ba wa magawa kuma bai halaka ba wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abokinku annabi muhammad shi ba halakakke na ba duk abin da ya faɗa gaskiya ne wa ma yandiku anil hawa ba shi magana daga son rai ne wato duk abin da yake faɗa in huwa ba komi na ba illa wahayin face wahayi na yuha wanda aka yi masa kun san mutuncin malami kowane malami abinda an mutunci ne ya tsaya ga abin ya sani idan mutum ya tsaya ga abinda ya sani to ba zai walakanta ba to annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yandiku anil hawa bai magana daga son rai wato abinda duk yaka faɗa bisa ga gaskiya yaka faɗi ne in huwa illa wahayu babu abinda yaka faɗa sai wahayi ha wanda aka yi masa wato sai wahayin da aka yi masa duk abinda zai faɗa wato wahayi wanda an kai mai shi yaka faɗi saboda haka shi yasa ya ɗaukaka ya samu girma ya samu daraja ku yi ƙoƙari gwargwadon wa da duk kuka iyawa kowanku ya tsaya ga abin da ya sani duk wanda ka tsayawa ga abin da ya sani ba a cin mai in dai mutum ya tsaya ga abin da ya sani ba a cin mai kuma farko kamin ka fara karatu ka tsaya ka binciki malami na kwarai wato duk wanda zai yi abin da shiga makaranta ya binciki malami na kwarai kun ga shi annabi allamahu shadidul quwa babban mallami ya sanar da shi mai tsananin karfi to ka biɗi malami sananne kamin ka fara karatu kada ka yi karatu ga abin da ga ga ga mugu sai ka zama mugu idza kunta fi qawmin sahib khiyarahum wala tashhab al arda fatarda ma ardi idza kunta fi qawmin sahib khiyarahum in kana cikin mutane to kayi abotaka da khiyarahum zababbe su wato kullun in kana tare da mutane ka yi mu'amala da mutanen kirki wato zaɓaɓɓi wala ta sabil arda kakka yi abotaka da halakakke ka zanna wajen wanda ka san ba mutumin kwarai ba fatar da kai ma ka halaka ma'arnazi tare da halakakke saboda an ce abin na na ai za su karal ilahu sa'idan li'onasin fa a dawo. ni a ah, matsala lashi ka ba ta yi masallaci ne a cikin makaranta na ne wato idza sakara ilahu sayyidan in Allah ya hore mutumin kirki nasin ga mutane to fa yana su adawa su ma sun zama mutanen kirki duk mutumin da yayi abotaka da mutanen kwarai to shi ma zai zama mutumin kwarai da izinin Allah amma wanda ya yi da mutanen banza to a kwana a tashi in bai hatara mutumin banza zai zama don jayayya ta akai ko ka jaye shi ko ya jaye ka yana yiwa ka jaye shi amma mahi yawa dai ya jaye ka shi ya yi mahi yawa ya jaye ka shi ya yawa saboda haka wanda dukka san ya zama abin kwarai ya yi karatu ga abin kwarai duk wanda ya karatu ga mugu da waya ya ci riba allamahu shadidul quwa babban mallami ya sanar da shi mai tsananin ƙarfi zumin ratin ma'abuci ƙarhin da bai da misali fasawa kuma ya daidaita ya gane shi malamin madaidaici na ba wai abin nan ba kun ga har da sura Allah na sanar da mutane sura mallamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya shadidul quwa na biyu zumin ratin mirra wato ƙarhi mai tsanani na uku fasawa madaidaici na ba bai da nakasa kowane iri ga sifa sai wa huwa bil ufuqil a'la ya ganai bisa sasanni madaukaki wato ya gane shi sama bisa ga sasanni madaukaki summa dana sannan ya matso fatadalla ya ƙara matsowa ya matso kuma ya ƙara matsowa kusa da shiya summa dana fatadalla ya matso ya ƙara matsowa kuma fa kana qaba qautaini sai ya zama misalin ne, kamar misalin baka biyu wato kenan kamar misalin zira'i biyu au adana ko kuma abin da ya zama mahi kusanta wato ga zira'i biyu wato mallami yana ƙara matsowa yana ƙara matsowa har iso kusa ga almajirin nashi to bayan ya iso kusa ga almajirin nashi za a soma magana karatu kenan ya iso kusa ga almajirin nashi sannan fa auha ila abdi shi Allah sai yayi wahayi ga bawa ne jibrilu ma auha jibrilu ila muhammad abinda jibrilu yi wahayi zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam wato saboda karramawa da ake wa almajirin wanda jibrilu wanda jibrilu zai karantarwa. saboda karramawa da aka aiko zuwa ga almajirin har da malamin bai sa abin da ya ɗauko ba sai da ya kawo fa'afa ila abdi sannan Allah ya wahayi zuwa ga bawa ne jibrilu cewa ga sakon da zaka kai ma almajirin ga naka shi ko da Allah ya mai wahayi shi ko ma auha sai ya ba da wahayi ne ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan duka karramawa ce da darajantawa ta Allah subhanahu wata'ala ga annabinmu sallallahu alaihi wasallam ma kadabal fuadu zuciya ce bata yi ƙarya ba da yace ya ga jibrilu ma kadabal fuadu zuciya bata mara a abin da ya gani ba ya ga jibrilu ba ba wasa bane ya ga jibrilu afatu maruna hutu yanzu ku kuna jidali da shi alama yara ga abin da ya gani ko yanzu kuna jidali da shi alama yara ga abin da ya gani ba ku jidali da shi alama yara ga abin da ya gani wala kadir ahu lalle ya ga jibrilu marratan ukhra wani lokaci ya taba gani ne ba sau guda ya gane ba ya taba gani ne inda sidrata eh, abin na nazalata ukhra wani lokaci inda sidrata muntaha wajen magariyar tukewa Kusa magare tukewa can na wanda kowane mala'ika in ya zo na a ƙarshen tahiya ta yi to shi ma jibrilu da an ka taho nan wurin a nan an ka kai iyakar tahiya ta yi sai mai gidanmu ya wuce shi kuma ya tsaya jira na hayya ya dawo inda sidirati muntaha wajen magare tukewa wato mu Allah ya taimake mu mai gidanmu ya wuce kowa saboda haka Allah ya ce kuntun haira ummatin jallin nasi wanda mai gidanmu ya wuce kowa mu ma al'umma sai sun wuce kowa ya ce ku ne yayyen al'umma wanda an kai suwa nasi don umarnin mutane ya gane wajen magare tukiya inda ha jannatu ma'awa nan wajen magare tukiwa nan jannatu ma'awa take ita jannatu ma'awa cikin firdausul a'ala take amma cikin firdausul a'ala akwai inda aka ce ma jannatu ma'awa kamar wanda muka karanta da ku cikin hadil arwahi wata shi wani bangare na an ka kebe annabawa ɗaya a wurin da manzanni da bayan Allah wani yayi to ai can na maka roƙon Allah ya kai mu dan in baka in baka tai can ba ina ka ganin mai gida ai in ba jannatu ma'awa kake ba to ina ka ganin mai gida sai in ya zo ziyara to can na maka roƙo ga Allah ya haɗa mu jannatu awa tare da mai gidan mu sallallahu alaihi wasallam iz ya gasha ta ma ya gasha lokacin da ya lullube magariya abin da ya lullube ta wato kun san in an kai bako akan yi kawa ga gari to irin wannan ƙawar, magariya an kawata ta tana ba da kaloli daban-daban na sha'awa Allah subhanahu ya yace lokacin da abin da ya ruhe magaryan nan na sha'awa ya ruhe ka. ma zagar basaru ido ne ba su karkace ba wa ma daga ido ne ba su yi ɗagawa ba da kadar a hakika ya gani min ayati rabbil kubra daga aya daga cikin ayoyin ubangiji ne mai girma kun gani anan Allah ya tabbatar da annabi ya ga aya daga cikin ayoyin ubangiji ne bai ga Allah ba saboda ka Aisha ta ce abin nan duk wani wanda ya faɗi abubuwa uku ya jingina wa annabi ya yi ƙarya wanda duk ya ce annabi ya ga Allah to ya yi ƙarya Allah cewa ya laƙadar amin ayati rabbil kubra hakika ya ga aya mai girma cikin aya ayati rabbi cikin ayoyin ubangiji ne saboda haka bai ga Allah ba a mai ashafa ce mu cewa muka yi duk wanda ya ce abin nan annabi ya ga Allah shi kawo hadisi in ya inganta mun yarda domin ana iya ganin Allah amma a kawo dalilin da ya sa hanka ce an gane yace Allah ana iya gani nai to amma wanda yace ya ga Allah shi kawo hadisi ingatacce wanda yace haka in babu shi ingantacce wannan surutun yara ne kawai cewa an ga Allah Allah ba a gani nai abin da nan wa alamu anna ahadakum lan yara rabbahu hatta yamuta ku sani a cikin hadisi sahihi yace ku sani lalle ɗayan ku bai ganin ubangiji ne sai ya mutu mai ruwa yace hadisin sahihon sanadan wa matanan hadisi na sahihi ga sinadi ne da matani ne duk in gata suna ɗayan ku bai ganin Allah sai in ya mutu amma mai ashaba yace duk da haka ne yace tana yiwa a gane amma in mutum ya ci annabi ya ga Allah shi kawo hadisi in hadisi ya inganta ya ce ba mu da ja duk abin da ya inganta annabi ya faɗai to shi ke to in akwai hadisin da ya inganta wanda ya ce annabi ya ga Allah a kawo shi to babu shi shi yasa kun ga duk bage-bagen da aka yi ana ta yi har yanzu an kasa kawo hadisi tsayi don babu shi to Allah kai muka roƙo da albarka sunayenka mu dai ka haɗa mu tare da mai gidan mu jannatu ma'awa don albarka sunayenka ka haɗa mu tare da mai gidan mu jannatu ma'awa abara aiki mun mullata abara aiki mullata wal usta ولا تستعلمة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قصة يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أو للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شيئا لا تغن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن الله لمن يشاء ويرضى Lata, ku bani labarin lata kun ga lata ku bani labarin tawal uzza da kuma uzza wa manata da kuma manata a salisa ta uku al'ukura ta daban ku bani labarin waɗanga alloli naku guda uku da lati da uzza da manata alakumuz zakaru sannan ku adda namiji wala wal unsa Allah shi yadda ɗiya mata kun ce ɗiya mata ba abin kwarai na ba wajen ku Ɗiya maza a abin kwarai to kuma shi Allah don kun rena shi kun ka ce abinda ba na kwarai ba an nashi abinda an na kwarai shi an naku alakumuz zakaru ku adda maza su da kun ce su an na kwarai walahul unsa shi ko shi an da mata kuma kun ce ba na kwarai na ba tilka idan qismatun biza kenan wannan rabo na na zalunci kun kai ya za ku yi rabo kuma ku fara ɗauka duk wanda ya yi rabo ya fara ɗauka akwai alama ya san inda ya samu yawa don haka ya fara ɗauke can shi yasa a ganin a mata in an ka taho wajen rabo kuka ganin wagana cewa ke dai ki raba cewa ke dai babba ka rabo ba a sa karama babba ka rabo ita ko babba sun ta kai ta ga inda kashi ya girma ta kwashi saboda haka ana cewa babba ta raba ka'ida babba ita ka rabo amma sai ku ga babba ta ki rabo saboda sun ta kai ta ga inda tunda wanda duk ya raba ba shi ka har dauka ba sai kowa ya dauka alama ya yi adalci in ya san daidai na ya kun gabe da damuwa ko kowa ya ɗauka ya san ba a ƙwari shi ba a'a a ce ƙarami ya raba in an sa shi ya yi amma dai ba haƙi ne na ba haƙin babbana domin babba shi an ka amince ma da yin adalci da komi shi an ka amince ma duk mutane ko waɗanne babban su a jagoransu ga komi ko waɗanne mutane babban su ce a jagowarsu ya ce to wannan rabo da kun kai kuma kun ka raba ko ka fara ɗauka tilka idan na wannan rabo na ku kismatun rabo na diza na zalunci kenan zalunci na kun kai to ita lata da uzza da manata in hiya illa asma'un ita ba komi na face sunaye na sammaitumuha antum ku kun ka zana su babu wani wanda ya zana su daga sama ku kun ka zana wa'annan sunaye wa Aba ukun da ku da babanninku kuna kun ka sa wanga Allah suna ne lata wanga Allah suna ne uzza wanga Allah suna ne manata waɗanga duka sunayen bayan Allah ne salihai musamman shi lata shi ya shahara a garin makka lata taimako ya kawa alhazzai in an ka to aikin hajji kullu ka yi na alkama yana ta tarawa ga shekara yana ta tarawa ga shekara zuwa bada in zai na aikin hajji yana yin ƙullu yana abin nan da aka ce makamu kun san kamu ko to kamu ƙullu na aka yi sai a shan a aji kullun in ya kwanta sai a zube ruwa sai a bashi ya bushe in ya bushe sai a kukkulla ga leda sai ka gama sun da yan leda sai dan kulli haka da ya dafa ruwa sai ka ga ya cika koyi da kunu a'a to shi aka ce makamu to iri ne ya kaiwa ya taho da buhuna ne ya aji tun da sassaye ana gama sallah ya taho ya zanna bisa wani dutse kwattaho ya sha kohi guda ya wuce kwattaho ya sha kohi guda da ya wuce sai shekara ta kewaye ba su gane ba suka bincika an ka ce ya mutu sun ka ce wanga kaya Allah na wanda ka wanga aiki ya Allah na sai sun ka yi hoto nai sun ka kawo bisa dutsen nan sun ka aje sai an ka kama bauta mai shi su jahilai ibada su iya yi su jahilai ibada su iya yi amma suna son mai ibada to kenan kawai sai sun ka kama bauta bauta wannan hoton kun ji sanadiyar wannan wannan hoton da yabba mai gidan mu wahala Allah ya ce ma anzalallahu bi amin sultani, Allah bai saukar da hujja ko guda ga bauta malata da uzza da manata ba in ona illar zanna babu abinda suka bi sai zato zaton suka yi lata tana iya amfani uzza tana iya amfani manata tana iya amfani zato na suka yi wa mata hawan anfusu da kuma da rayukansu take so dan shi mutum abinda rai ne ka so ko da abin da ran mutum ka so ko da ba abin gaba wato ba a ce shi ba sai ka ga hinayen abi ne don rai ne ka san abin to ransa tana son bautar wani wanda ba Allah ba abin na wala karja a hannun rabbihim huda, kuma lalle shari'a ta zo musu daga Allah ubangijin su amma ba su bi ta ba manzo Allah ya yi bayani duk wanda ya kamata ai bayani amma ba su ji shi ba amlil insani ma tamanna shin koko mutum yana da duk abin da yake guri na wai ba dole na duk abin da yake guri ba duk yanzu ga manan da muke nan kowa na guri ya ci daɗi to ai wani ba daɗi ba ko ɗaci wanda zai ci ya fi karhi ne ba daɗi ba ko ɗaci wanda zai ci ya fi karhi ne to mutum bai samun duk abin da yake guri a hankuri mutum ka yi ga matsalolin rayuwa ba duk abin da kaka so kaka samu ba falillahi al-akhiratu lahira ta tabbata ga Allah wal ula da kuma harko wato duniya ƙarshe. da harko dunna Allah ne duniya da lahira dunna Allah ne daɗe su ga wani ba Allah ba bai samu wa kam min malakin da yawa mala'ika fis samawati cikin sama bakwai la tuguni shafa'atuhum shay'an ceton su bai maganin komi illa min ba'da an yi adana Allah sai bayan Allah ya bada izina a yi ceto liman ya shawo ga wanda ya ga dama wa yarda wanda kuma ya yarda da shi saboda kun ga lata da uzza bauta musu banza ne don ba za su iya ceton da aka bauta musu don su yi ceto ba mala'iku ma a cikin sama ba su iya yin ceto illa min ba'da an yi adana Allah sai in Allah ya bada izini sai bayan ya bada izini kuma yana ba da izini ne da ya sha'o ga wanda ya ga dama yana ba da ceto a yi ceto ga wayar da ga wanda ya yarda da shi to abin nan kai da kai shirka da Allah ka san Allah bai yarda da shirka ba ya ce ma la ya gafiru an yi shirka bi bai ma gafara duk abin da an kai mai yana iya hankuri amma dai ban da shirka ita kan ya ce bai rangwamenta shirka kan ya ce bai rangwamenta innal ladina la yu'minuna bil akhirah

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا النمم إن ربك واسع المغفرة وآدم بكم إذ من الأرض وإذ أنتم أدلة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى innan labina layu mai nuna bil'akira lalle wa'annan da ba su imani da ranar lahira layu samunar mala'ikata lalle suna ambaton mala'ika ta sumetul unsa ta ambato na mace Wayanda ba su imani da ranar lahira suna cewa mala'iku mata mala'iku ba mata na ba mala'iku kun ba maza na ba suna da sifa bainar rijali wan nisa tsakanin maza da mata kuma mala'iku ba su cin abinci kamar wada maza da mata da maza suka ci su ba su cin abinci mala'iku ba su shan abinsha mala'iku ba su da iyali kuma ba su buƙatar iyali su mala'iku ba jiki gare su irin namu ba wanda in suna tahiya sai yi tahiya irin wanda muka tahiya su ruhani yuna kuma su yuna ne da haske an kai su kuma su ruhi na kawai babu a jiki gare su suna da bambanci da mutane saboda haka wa'annan da ba su imani da ranar lahira suna ambaton mala'iku ta sunyatul unsa ambato irin na mata wa ma lahum bihi min ilmin ba su da ilimi ko da wannan magana da suka wani in yattabi'una illa dhanna babu abin da suka bi sai zato domin zaton su mala'iku ma kaman mutane suke tunda ba ganin su suka yi ba ba su ganin mala'iku ba mala'iku ba ko aljanu ba a gani bale mala'iku ah, ba su bin komi sai zato wa inna zanna lalle zato la yaguni min alhaq an bai maganin komi daga gaskiya in dai ana da gaskiya to an ka kawo ga mai zato ba a ga komi ba a ah, gaskiya aka bi da ragon ka bace ka biyo nan kace jama'a ina tambaya ku kun gara gona ya wuce wurin da suka ce to ba mu gane sai wani ce a ina zaton na gara go kaga bai kara ka gaba ba idore ya ce kamar da kowa ya ce ce bai gani ba ya ce yana zato kaga bai ƙara ka gaba da komi ba to haka na abin nan zato yake wato shi zato layi ne mina haƙƙi a bai wadatar da komi daga abin da aka bada gaskiya fa'arir amman walla ka kauda kai ga wanda ya bada baya an na daga ambaton mu walam yurid illa alhayatad dunya baynihi komi ba sai rayuwar duniya walam yurid illa alhayatad dunya baynihi komi ba sai rayuwar duniya kawai dalika mablaghuhum min alilm wannan shine abinda abu a inda ilimin su ya kai wato rayuwar duniya su abin nan wa'anda ba musulmi ba da wa'anda ba su da addini su babu abin da amman hasu rayuwar duniya su ci su sha su ji daɗi shi ɗaya na kama wa da awaki ka ci su sha ba su da wani guri ba su tunanin su yi kaza don gobe kiyama don ba su ma yadda ana tashi kiyama ba su dai duniya kawai Allah ya ce wannan iya abinda iliminsu ya kai gare shi kenan inna rabbaka huwa alam bi man dalla an sabili lalle ubangijinka ya san wayanda sun kabace daga hanya sai irin waɗanga wa huwa alam bi man hitada kuma yahi kowa sanin wayanda ashiriyayyu Allah ka sa mu cikin bayin ka shiryayyu wallahi ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sama bakwai da ƙasa na Allah ne li yajzi alladhina ta'u dan ya saka ma wanda suka yi aiki mara kyau bi ma da abin da suka aikata wa yajzi alladhina ahsanu bil husna inda sun kai aiki mai kyau kuma ya saka musu da aikin su mai kyau saboda haka ku yi kokari ku yi ayyuka na kwarai Allah subhanahu wataala ya yi alkawarin biyan kowa abin da ya aikata wanda ya aikin kwarai a biya shi da abin kwarai wanda ya mara kyau a biya shi da mara kyau wato Allah subhanahu wata'ala yana saka ma kowa da abin da ya aikata liyajziyal ladina asa'u bima amilu dan ya taka ma wanda suka yi aiki mara kyau da abin da suka aikata kakka ga kayi kana faɗin ai na gama da shi baka gama da kowa ba kanka ka gama da shi dan za a saka ma da abin nan da kai baka ci banza ba kaga cewa ka ci banza baka ci banza ba wa yajziyal ladina ahsanu bil husna ya saka ma wanda sun kai mai kyau da mai kyau kakka ga a kayi abu mai kyau ka ga awa abin nan ka yi abu mai kyau kana ganin awa an kware ka an ce ka yi aiki kuma aiki mai kyau ka ga an kware ka da yan kuɗin gada a garan a ce kuma in ɗiba in taimaki wani kakka ga awa an kware ka ba a kware ka ba saka ma za a yi da abin nan da ka yi sauran ayyukan gaɓoɓi da ayyukan baki da na dukiya duk wanda ka aikata za a saka ma da shiya in mai kyau mai kyau in mara kyau mara kyau kowa sai an biya shi abin da ya yi alladhina yashrabuna kaba'ir al-ithm su bayan Allah na kwarai su ne waɗanda ka nisantar manyan zunubai duk zunubin da yake babba ne suna nisanta ɗi wal fawahisha suna nisanta alfasha alfasha babban zunubi na shi aka ce ma adabul khasi alal ami domin a fawahish ta shiga cikin al'isim illan lamama sai dai ɗan abin da yake ɗan kaɗan haka sai dai laihi wanda yake ɗan kaɗan akwai laihuka ‘yan kaɗan kaɗan haka wato ƙanana wanda ba ka iya tsere mai abubuwan da ido ka gani da abubuwan da ƙafa ka takawa ta tai da abubuwan da hannu ka taɓawa to irin waɗannan kusan mutum bai iya tsere musu su ne allaman da ire-irensu inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijinka gafara ce tana da fadi huwa a'lamu bikum shi an mafi mai sani da kowa idza iz ansha'akum min al-ard lokacin da ya fara da ku daga ƙasa wa idza antum ajinnatun fi buduni ummahatikum lokacin da kuke yan jarirai cikin cikan nan uwayenku mata fala ta zaku an sakon don haka ku dore tsarkake kawunan ku kuna ciya ko akaza ko akaza kuna girmama kawunan mutum in mai imani na imani tawabi'i ya kasa shi sarkin waliyan tabi'ina yana cewa don tawabi'i ne wallahi law alimu ka bi asrirati la salama alayya man yalqani suna duk inda yace ko ina waliyi aka cewa Ya ce don ya kaskantar da kai ne yace wallahi inda sun san mugun abin da nakai ɓoye wallahi la'abar salama alayhi mai alƙali wanda ya gaba da ni bai ce a salama alaikum kuma dukkan sun yi baƙi babu abin da kai ɓoye in ba alheri ba sun shayin mawalikin so su haɗa mai na yi mawalikin na ganka tare da annabi jiya na mawalikin na gane ka cikin aljanna radda wani ya toce mai na mawalikin na gane ka cikin aljanna ya kai kwana goma bai kwana ba kuka ɗaya ya kai shi ɗan bai ga wanda ya kaya ya ka izgili da shi ba sai ni wa an ne a ce an gane ni cikin aljanna shi ɗan bai ga wanda ya ka izgili da shi ba sai ni eh ba tin kawo ba su imani tawadi iya ka sa mutum abin da kowa gani yanzu wannan ɗabi'un mana ya kai na an rubutawa ne wa ne kai ni kuka samuwa ne Wala ta shakka ta wallahi wannan dabi'un mana ya kaina ba ɗabi'un mutanen kirki ba ne Allah ya gafarta mana abara aita labi ta walla أم لم ينبأ هو في موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى afa aita lalli ta walla shinkaga! wannan da ya bada baya ana taimewa wa'azi ana ce ya dawo ga Allah ya kama ibada Allah da kyau yana wasa shin ka gane shi wa da kalila an ka ce ya bada haƙƙin Allah duka ya bada dan cino aka da saura yasa cikin jikata ya daure bakinta a inda hu ilmul gaibi shi akwai ilimin gaibi wuri ne fa huwa yara wanda yake gani da shi cewa in ya bai Allah ya yi da hakin Allah yana talauta amlan yana ba bai ma fi soga Musa ko ko ba a bashi labarin abinda a cikin littafin annabi Musa ba wa Ibrahim alladhi waffa ko ko ba a bashi labarin abinda a cikin littafin Ibrahima alladhi waffa wanda ya cika alƙawarin da ya Allah ya yi da shi ba Allah ya umarci Ibrahim ya wasu ayyuka da ya ƙare ya cika alƙawari Allah ya ce wa Ibrahim allazi waffa Ibrahiman da ya cika alƙawari to ba ba shi labarin wannan shi wanda ka, wasa wajen ibada yana ganin ya bada kaɗan ya ɓoye da yawa yana ganin Allah ta zuruwa ziratu wa zuru ba a faɗa mai cewa wata rai mai zunubi ba ta dauka zunubin wata rai ba ba a faɗa mai ba ranar kiyama kowa zunubi ne ya ka ɗauka tashi yanzu kana da ƙarhi tashi ka yi ibada kakkace yanzu azumi na kwana aka bada ba a bada kwana ba kwana aka yi ba e kwana sadda kwana ya same ka kakka kwance kana da datai kai kwance ka ce wallahi jiya na daɗe ban yi kwana ba kakka wannan ce jiya kwana ya yi saurin dauka ta amma kakka yi kwance ka ɗora bada kwana kana eh, ka dade ba kai kwana ba ci gaba da ibada ka ce kwana ya ɗauke ni ban samu yin kaza ba haka aka so kai kowane lokaci wa Allah ya salil insani ba a haɗa mai ba mutum babu abin da an gare illa ma sa sai abin ya aikata ai idza mata al insanu in qata amalu in mutu ya mutu aiki ne ya yanki wa anna sa'ahu sawfa yura ba a haɗa mai aiki ne zai gane shi ba kowa da ya ga sakamakon aiki ne Sun mai al jazaa al awfa sannan a saka mai sakamako cikakke wa anna ila rabbikal muntaha kuma lalle zuwa ga ubangijin ka karshen al'amari yake duk rigima ga da akai za a tare wurin Allah wata rana wa annahu huwa adhaka Allah shi ka sa dariya wa arqawa abuka shi ka sa kuka sai ka ga wani mutum yana ta kuka ya zanna damuwa ta yi mai yawa wata rana da yake Allah ka sa dariya sai ka iske shi yana ta dariya yana lalewa zamani ya canza ya canza wani ka iske shi yana ta dariya yana ta cewa mutane ɗayan wawaye sai wata rana ka iske shi ya koma wawan ba ko ɗanai ba yana kuka to ba a haɗa mai Allah na adda wannan iko ba in Allah ya baka abin da kaka so ka samu abin da kaka so kana dariya to kai tunanin nan gaba ita duniya hadu ta baka daɗi na bakwai guda sai ta baka wahala kila ta shekara guda ko da haka ko ta baka ita bayyane wala ta baka daɗi bayyane ko kuma ta baka ita ba bayyane ba amma dai duk ta baka daɗi sai ta baka wahala ita duniya haka nan na take saboda haka duk ka samu jin daɗi to a jira na bace rai ita duniya hakan na take in ka samu da haka so bari wa mutane gwalo bari bacin mutane bari walakantar da mutane ba da wama ta yi ba wata rana ya yi wa iske ka kai ko ana maka gwalo haka nan na duniya ke wa annahu huwa mata wa aya kuma Allah shi ka kashewa kuma shi ka rayawa wanda duk ji ya mutu Allah ya kashe shi wanda duk ji bai mutu ba Allah ya raya shi wa annahu khalaqa zawjayn kuma Allah shi ya halicci mutane biyu miji da mata addakarwar unsa namiji da mace min nadfatin daga maniyi guda izatu muna lokacin da aka shigar da maniyyar sai Allah ya halicce shi namiji da mace wa anna alaihi wa anna alaihi وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أمسك آدم الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما فبأي آلاء

وأنتم سالمون قل فاسجدوا لله واعبدوه ta wa anna na sha'atar shi ba a faɗa mai ba cewa tayawa ta biyu ga hannun Allah take Allah shi ka kashewa kuma shi ka tayawa duk wanda ka gaya mutu Allah ya kashe shi kuma Allah shi ka tada duk wanda ya mutu bisa ga alƙawari wa annahu huwa agana kuma ba a hada mai ba cikin littafan Ibrahim da Musa annahu shi Allah huwa agana shi ka wadatawa wa akana kuma shi ka talautawa kun san kana'a asalinta wadatar zuci amana ma'anarta talauci Allah shi ka bada wadata shi ka bada talauci in ka ga ka samu wadata ima Allah godiya ba kokarin ka na ba ba ƙoƙarin ka na ba in ka ga talauci ka yi ma Allah ka yi hankuri ka gode ma Allah ba laihin ka na ba wato kaddara ce ta Allah hannu wata'ala na ga wani mutum da kaina ni ni gane shi ba shi dai da lahiya mutumin ba ya da dai baki sosai ba ya da ƙawahu sosai amma malam daktoci daktoci likitoci wa'anda ya ɗauko wata ƙatayen asibiti da ya gina shi ya san ko nawa na a ciki manyan masu ilimi su ne mai aiki ga bai da ƙaihi bai da ilimin zamani ilimin boko na addini abban san shi ba don muna zuwa wurin wa'azi tare da shi amma dai ban taba gani ya bisa membari ko garin su dan tai wa'azi ban taba ganin ko in an ta wa'azi ya hau ko godiya yawa mutane ba balle in ce yana da ilimi amma wata irin kantarere asibiti da ya gina shi ɗaya san ko dokta na a cikinta ga masu ilimi masu ƙarhin ciya masu wayon ciya masu dubara ciya masu gaza su ne mai aiki ba dubara ka ba da kuɗi ba ka ji wani wawa kai sai ka biɗa ko ni biɗa ni ne samu maƙyaci Shirye da shi yayi bid'a amma kaka ce bid'a ka baka. amma shirye da shi yayi bid'a tunda Allah ya ce ayi bid'a to shirye da shi yayi bid'a amma kaka yi alfari da bid'a ka baka. ka gama yawo bid'a ka ba Allah bace bid'a ka la la la tuguni wala tazar Allah shi ka wadatawa shi ka talautawa wa annahu huwa rabbu shi'ra kuma Allah shine ubangijin tauraron nan shi'ra wanda suke bautawa Allah shi ya halice ta wa annahu ahlaka adan na ula kuma Allah shi ya halakar da adawa na farko duk karhin su shi ya halaka su wa samud shi ya halaka da samudawa adawa na biyu kuma abuka ko da guda bai bari ba don ka san yana da ƙarfi wa qauma nuhin min qabla Allah shi ya halakar da mutanen nuhu kamin adawa innahum kanu su mutanen nuhu sun kasance hum azalama sun yi zalunci wa daga sun yi dagawa duk dagawa da kun kaje adawa sun yi to mutanen nuhu Allah ya ce su azalam sun yi zalunci wa daga su da malamin ya shekara dubu ɗaya tare da su a abin na ɗari tara da hamsin ya nemi su wa'azi ko guda bai bi shi ba to su sun kai zalunci da ɗagawa wani mu'tafika da birnin mu'tafika shi ma ahwa ya hwaɗi fagasha ma gasha Allah ya aiko mata ya lullube ta abin da ya lullube fa bi ayyi ala rabbika tatamara shin to da wace ni'ima ta ubangijinka kake jayayya hada nadirun wannan mai wa'azi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam minan nubri ula yana cikin masu wa'azi da sifofin masu wa'azi na harku annabawan nan na harku yana cikin su azifatul adafa mai kusanta ta kusantowa tashin duniya ha ya matso kusawa azifatul azifa mai kusanta ta kusantowa tashin duniya ha ya matso kusa ku kula azifatil azifa mai kusanta ta kusantu tashin duniya ya matso kusa ku diba ku gani a abin na wata rana 1979 a Legas wato wata rana barayi suka yi abin nan rigima da wasu mutane sahiya ta waye an kiga gawa bisa hanya ku diba Lagos ne amma duk nan kasa bin hanyar na mahiyar mutane sun kai kowa an kace a akwai gawa wurin nan sai ya jayi saboda tsoro to ku diba da aka kashe mutane yanzu Lagos fa nika magana nan sai sabin tana Lagos fa kowa gudun mutuwa ya kai to ku dibi yanzu yadda aka kashe mutane kamar ɗayan kihi to mutuwa ce tashin kiyama na yau kusa annabi ya ce duniya ba ta gushewa a bala'i bai gushewa ga mutum fitina ba ta gushewa ga ƙasa hatta ya murar rajulu kabari har sai mutum ya biyo inda kabari ya yi kwanci bisa kabari wai ta marrago ala ya yi birkiɗa bisa gare wai kule ya laita ni makana sahiba ga kabari ya ce kai ci dore a ce ni a cikin wurin da mai kabarin da yake saboda kashe-kashe ya yi yawa annabi ya ce sai mutum ya biyo inda kabari shi kwance bisa kabari yana birkiɗa yana cewa dore a ce ni na a cikin kabarin da. kuma annabi ya ce walai sabi addini ba hau addini gare wa haka ce wai addini ya ga an taba ba addini gare ba illa bala'un bala'i ɗena ka shiga gida babu natsuwa ka to babu natsuwa kawo hanya babu natsuwa ka koma daji babu natsuwa cikin gari babu natsuwa sai mutum ya to inda kabari yana bai da albarka sai dole dai a kashe shi a tura cikin kabarin da ya huta to tashin duniya na ha to azifatil aziba ko ba ko ga alama ba yanzu ba ku jin abin da ka fara cikin duniya laisa laha min dunillahi kashifa ba mai iya bayyana ta ce rana kaza za ta zo amma alamomin ta na bayyana to ku gyara ayyukanku ai ta kokari a gyara ayyuka ai ta kokari a gyara ayyuka fitintun nuna faruwa ƙauyuka in sun ka gama da ƙauyuka birni sun yi abu min hadal hadisi ta ajabun to daga wannan wannan labari kuke mamaki wata da hakuna ana karanta muku labari na alqur'ani game da hitintunan duniya akwai tanadi ta ajabuna kuna mamaki wata da hakuna kuna ta karkatar dariya wala kuna ba ku kuka ku kuka kuna kuna dariya ba ku kuka wa anta samiduna kuna yin shiru fasjudu lillahi wa abudu ku sujuda ga Allah ku bauta mai ku miƙa waya ga Allah fasjudu lillahi wa abudu ku miƙa waya ga Allah ku bauta mai shi kadai duniyar gada kun gani ba ta da dai saboda haka ku mai da al'amarin ku ga Allah ku yi ibada ku ga Allah subhanahu wata'ala ku waskance shi lailan wani haran ku yi abin da ya umarce ku ku bar abin da ya ce ku bari duniyar nan ba daɗi gare ta ba ka taimaka mana Allah da albarka sunayenka ka sa mai kyakkyawan ƙarshe fitintunnun ga na zamani Allah kai mana maganin saboda albarka sunayenka Allah kai mana maganin matasan ga Allah ka ba su ayyukan yi Allah matasan ga Allah ka ba su ayyukan yi ka ba su sana'o'i na halaliya wanda ka ba su riba mai yawa mai isassu ka raba su da wayannan abubuwa da suka yi wayanda ba su da kyawu kai mawa annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi صل Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi محمد Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi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 ya maliku ya quddus ya salamu ya mu'minu ya muhamminu ya azizu ya jabbaru ya mutakabbir ya khaliqu ya bari'u ya musawwir ya ghafaru ya qaharu ya wahabu ya razaqu ya fatahu ya alimu ya qabid ya basid ya khafid ya rafi'u ya mu'izz ya muzil ya sami'u ya basir ya hakama ya adal ya latif ya khabir ya halim ya azim ya ghafur ya shakur ya ali ya kabir ya hafiz ya muqit ya hasib ya jalil ya karim ya raqib يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدئ يا معيد يا مهو يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي ya bar ya tawaba ya manta kima ya abu ya rahu ya malikul mulki bil jalal wal ikram ya mufassid ya jami'a ya gani ya mubin ya gani ya mubin ya mu'ti ya mani ya daru ya nafi ya nuru ya hadi ya badi ya baki ya warisu ya rashidu ya sabur ya Allah mana roƙonka bi asma'ikal husna kulliha ma alimna minha wa ma lam na'lam Mana roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana akwai bayan da kake antawa kowace rana ta ramadana Allah ka sa mu cikin su Allah ka sa mu cikin su kowayen mu wayannan da annan da ransu da wayanda ba su da rai Allah ka gafarta musu ka sa su cikin wayanda kake antawa Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da tsaya da iyali da zuriyar uwayenmu ya Allah matayenmu dukkan su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su da albarkar sunayenka Allah ka shirya mana su ka shirya matayenmu ka ƙara musu imani ka ƙara musu lahiya Allah ka warkar da marasa lahiya cikin su wayan duk da ba su da lahiya cikin su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu baki daya Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta mana baki ɗaya ya rabbar alamin ko muna ƙara roƙonka Allah bai asma'ika al-husna wa sifatikal ula Allah ka ya mana Allah ka taimaka mana Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ya Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka da darajar sunayenka da shigozinka maɗaukaka saboda albarkar sunayenka Allah ɗiya abin nan da zuriya mazansu da matansu Allah ka sa su zama ka gare mu Allah ka sa su zama rahama ka gare mu Allah kakka bari su zan hitina gare mu Allah kakka bari su zan musiba gare mu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka mai da hankalin su ga karatu da Ka kai manyan manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradin musulunci da su masu tsoronka Allah ka bude kwakwalwarsa su gane karatu Allah ka buɗe kwakwalwarsa su gane karatu Allah da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa da albarkar sunayenka Allah ka tosaya mana mun karanta a cikin hadisi kana an sa addu'a masu azumi daga lokacin sahur zuwa lokacin buɗe baki Allah ka an sa addu'a innan namu Allah ka an sa addu'a innan namu Allah ka tosaya mana Allah ga ɗaya nan da zuriya Allah mun baka riƙonsa Allah ka riƙa mana su Allah mun baka hukunsa. Allah ka hake mana su Allah mun baka hukunsa. Allah ka hake mana su ko ina sun ka shiga Allah kai muka ba hako ba mu ba kowa ba Allah hake mana su Allah mun baka tsauran su Allah ka tsare mana su ka tsare mana su daga sharrin kowa da kowa ka tsare mana su daga cutar kowa da kowa ka tsare mana su daga makircin kowa da kowa Allah da albarka sunayenka ga sunan man baka ajiya Allah ka aje mana su ya Allah ya man la tadi'u wa da'i'uhu ya Allah ya wanda ajiyoyin da anka bashi ba ta walakanta ya Allah mun baka ajiya ɗaya da iyali da zuriya Allah ka aje mana su Allah ba mu ba kowa ajiya ba kai mun ka ba ajiya su Allah ka aje mana su Allah ka aje mana su ya man iza usudi a shay'an habibahu ya Allah wanda in an ka bashi ajiya yana hake ta da kyawo Allah hake mana su Allah mun baka ajiyar su Allah hake mana su Allah mun baka ajiyar su Allah hake mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah da mu da su Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah da albarka sunayenka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya man ala kulli shay'in qadir ya man ala kulli shay'in qadir ya man idza arada amran fa inna ma yaqulu يقول له كن فيكون يا من تنزه عن كل نقص يا من تنزه عن كل نقص يا من له ملك السماوات والارض يا من له ما في السماوات وما في الارض كتوسع منا الله كوركر دمو من كل داء وسقم الله كوركر دمو من كل داء وسقم الله كوركر دمو من كل داء وسقم الله كتوسع كرشم الله كتوسع كرشم الله كتوسع كرشم ka kare mu da daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu ka kare mu daga sharrin sauran halittunka saboda albarkar sunayenka ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Najeriya ƙasa ce akwai musulmi da kahire Allah muna sallah muna azumi muna zakka muna haji. Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya tawassuli muka gare ka da ayyukan muna alheri Allah ka ansa muna. Allah ka ba mu kariya da tsawonka. Allah ka ba mu kariya da tsawonka. ya Allah babu tsararri sai wanda ka tsare Allah ka tsare mu Allah babu hakakke sai wanda ka hake Allah ka hake mu Allah babu wada wadatacce sai wanda ka wadata Allah ka wadata mu Allah babu mai arziki sai wanda ka azirta Allah ka azirta mu Allah babu malami sai wanda ka ilmanta Allah ka kara mana imani da ilimi saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana kowa majiyin wana sai wanda ka ce Allah ka ba mu abinci Allah ka ba mu abinci Allah ka ba mu abin sha Allah ka ba mu abinci Allah ka ba mu abin sha Allah ka tosaya mana babu mai sutura sai wanda ka sutura Allah ka ba mu sutura Allah ka ba mu sutura Allah ka ba mu sutura babu shirye sai wanda ka shirya Allah ka shirya mu Allah ka shirya mu Allah ka shirya mu da albarkar sunayenka Allah ka tausaya mana aljanna firdausul a'la muka roko Allah ka ba mu ita Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la cikin jannatul firdausul a'la jannatul ma'awa muka bi da ka kai mu can Allah ka kai mu jannatul ma'awa Allah ka kai mu jannatul ma'awa can kusa da mai gidanmu Allah ni dai ban taba sani ne ban taba gani ne ba Allah ka hada mu wuri guda da shi Allah ka hada mu wuri guda da shi dan makaranta ta ban sani gani ko sun taba gani ne ni dai ban gane shi ba Allah ka haɗa mu tare da su Allah ka haɗa mu tare da su da mai gidanmu Allah ka haɗa mu tare da su da mai gidanmu ni dai ina son in gane shi Allah ka haɗa mu tare da shi ni dai ina son in gane shi Allah ka haɗa mu tare da shi kuma kuna son ku gane shi Allah ki haɗa mu tare da shi Allah ki haɗa mu tare da shi kuma ba mu kaɗai ba duk aljanna da ka shiga babu babanka ciki ba kai yi ba Allah ka haɗa da uwayenmu uwayenmu maza da uwayenmu mata ka haɗa da ɗiyanmu ka haɗa da matayenmu ka haɗa da zuriyarmu Allah dukkan mu ka haɗa mu jannatul ma'awa bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah saboda albarka sunayenka makiyanmu da don mu kai mana maganin su Allah kakka bari su ga wadda suka so gare mu Allah kakka bari su ga wadda suka so gare mu Allah ka gwada mana wanda muka so gare su Allah ka gwada mana wanda muka so gare su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka kare mu ka kare jihar mu Allah ka kare mu ka kare jihar mu ka shirya mu ka shirya mahukuntan mu ka taimake mu ka ka taimaki kowa kanmu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu Allah ka kare mu ka kare garin nan nama da ƙauyuka ne Allah ka taimaki almusira da jama'ata Allah ka taimaki almusira da jama'ata Allah ka kare musira ka kare jama'ata Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu saboda albarka sunayenka Allah ka kara mana imani da lahiya ka sauƙaƙa mana azumin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin ramadana Allah ka ba mu aljanna firdausul ala ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka ya Allah ka ansa mana mu? Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu